fatan alkhairi barkanmu da sake kasancewa da kai a cikin wani sabon shirin wasanni na afafata daga gidan radio vision mita 92 da dugo biyar zango fm sunana tanga sport lamba goma nake buga a cikin shirin asalo irin na rabiu alfale da wato da kuma angola kante barka da yammaci kana wantabo barka da yammaci masu sauraron shirin a fafata a cikin shirin na wannan rana a gurguje za mu duba batun kwallon kwando inda tawagar kwallon kwando ta kasan nan da tigers ke ci gaba da jijjiga duniya a yunkurinta na ganin ta lashe gasar olympics daga nan za mu je mu tattauna batun gasar premier league ta kasa mpfl shin kungiyar kwallon kafa ta akwa united wacce kawo yanzu ta yi shal a saman jadawalin gasar za ta iya lashe gasar na zuwa karshen kakar nan da da yanzu za mu iya cewa wasanni da suka rage a ba wuce guda shida a karkare gasar ta premier league ba kuma ne kungiyar ta yi shal a saman jadawali inda ta bada tazarar maki biyar wannan shine maudu'i na farko da za mu fara tattaunawa a cikin shirin da kuma masu sauraro haka za mu je batu na biyu da za mu tattauna a wato a cirin da na afafata inda za mu duba batun gasar cin kofin ITO zagaye na goma sha shida da za a bar jagumi a gobe idan Allah ya kai mu daga nan za mu tsunguma mu ranke nahiyar turai babu abin da za mu duba sai dai batun uh, wato uh, sauye-sauye raɗe-raɗi na 'yan wasa samunu a kusan abin da za mu fi duba kenan. To mai sauraro barkanmu da kasancewa a didi wannan lokaci ta cikin shirin a fafata kuma lamba shi da nake buga kamar salo irin na Antonio Rodiga. <laughs> To uh, samunu Eh, kasan gobe za a buga wasannin gasar cin kofin kalubale zagaye na goma sha shida mm, kasantoci daban-daban mm, kaga zan iya cewa a gobe zan iya cewa kusan za a cire kungiyoyi guda takwas kaga zan iya cewa wasu za su yi gaba wasu za su yi baya kuma har yanzu dai wato matsakaita kungiyoyin nan dai suna ci gaba wato da bawa manyan wato mm. ruwa a hannu dole gaskiya na iya cewa gasar kuma abin da yake burge ni shine a wannan kakar kusan hukumar LMC da NTFL din dole ma ka ta kasa ta kasa san ita take shirya wannan gasa ita take shirya ga zan iya cewa kamar a bana sun shirya domin kawo duk wasu wasanni har karshe ba wai ana yi ba a karkare a ce ba a gama ba kawai an ayyana kungiya a matsayin wacce ta yi abin nan shine kowa zai ga kama an masa adalci wato a gasar ta idan muka zo tattauna batun gasar Premier League kenan mm, kaga za mu duba batun Akwa United a wannan kungiya mm. da alama za ta lashe gasar Premier League a wannan gaskiya da alama za ta mm. lashe kuma Kennedy Bobe yana kan hanyar kafa tarihi yana kan ga kan hanyar kafa tarihi kaga zan iya cewa zai shiga shi ma cikin son irin su baba ganar muhammad irin su kadiri ikana dole gaskiya ka dindina wato shi kansa kennedy gogoyi gashi dai zan iya cewa ya fara rimi-rimi kuma kamar kaka biya wannan kungiyar amma ya gane salanta kuma kayan aiki sun wadaci wannan kungiya gashi kuma wannan ya nuna jihar akwa ibom ba ta yi shakulatin bangaro da wannan kungiya ba idan ka duba yadda tsohon gwamnan su godswill fabio ya gina wannan fili shi ma wannan gwamna yana na yana gina wani katafaren a filin wasan gaskiya zan iya cewa sun shigo wato su hmm. ma harkar gadan gadan da an riga an bar su a baya babu yaudara babu yaudara hmm. kuma kaga zan iya cewa kamar jakada ma ta dan sa kamar akwai ta ta kara zabura hmm. wajen kaga nuna mata cewa ni ma ban da premier da kuma ba ku da zamu ya za mu zama manya tsakanin za mu je tattaunawan amma bari mu fara da kwallon kwando samunu idan muka fara da kwallon kwandon kuma tuni aka buga wasan karshe na gasar cin kofin yarukuni rukuni na daya inda kungiyar kwallon kwando ta nile university ta zamanto zakara a wasan gasar cin kofin kwallon kwando ta kasa na rukuni na daya na university dai a wasan karshe ta lallasa ebin comet da ci 74 da ci 62 a bar jagumin da suka yi dan wasa wato noruka francis ya lashe kyautan gwazon dan wasa a bayan ya zara maki 21 a wasan karshe wa kungiyarsa ta nal university a wasan neman na uku kuwa kungiyar kwallon kwando ta yobe warriors ta sami galaba akan abu kings da ci 79 da ci 69 babbar tawagar kwallon kwando ta kasa ta maza dai tigers na ci gaba da wato a jijiga maza a duniyan kwallon kwando a bayan ta ragargaje kasar argentina a wasan sada zumunci da suka fafata a wato tsakan daren jiya kenan wayewar garin yau a talata the tigers din dai ta sami galaba mai gwabi a kan kasar argentina da ci 90 da ci 94 da kuma ci 71 ko a shekaran jiya ma sai da tawagar ta kasar nan ta lallasa lamba ta daya a duniya kasar amurka da ci 90 da kuma ci 87 najeriya za ta fafata ne a rukunin ba na gasar olympics a bangaren kwallon kwando da maza kenan da kasashen australia germany eh, da kuma kasar italia samuno d tigers na najeriya suna kokari a shirye-shiryen fara fafata wasannin gasar olympics sun doke kasar da take mataki na ɗaya a duniya mai rike da binta olympic kasar amurka a wasan sada zumunci na farko da suka buga da ci 90 da ci 87 a daren jiya sun doke kasar argentina wacce ita ce take mataki na hudu a kwallon kwando a duniya da ci 94 da ci 71 ina gaba bangaren kwallon kwando na kasar nan sauyi ya fara zuwa mai ma'ana gaskiya sauyi ya fara zuwa mai ma'ana in dai ka ga zan iya cewa kamar di tigers za ta doke wato kasar aji wannan amurka da kuma wato kasar kusan argentina gaskiya zan iya cewa sauyi ya zo ba karami ba kuma haka ake fata ka ga zan iya cewa kafin a shiga ita wannan gasa sun fara shirya kuma za su jajirce ganin sun ba mara kunya wato musamman ma a wannan gasa da za a fafata kuma hakan ya kamata gaskiya a ce ana yi manyan wato kasashe in dai za a haɗa wasa wato musamman ma na sada zumunci a nan fa za ka ringa misali ka amma ba ka je ka gayyato wato karamar kasa wadda zan iya cewa ko wa'anda yan bencin ka idan ka zuba a cikin wannan tawagar ka iya ka iya wato duke su to kaga wa'annan manyan kasashe wani alƙalma ne da idan ta shiga wannan gasar za a ringa duba cewar ta fa doke America ta doke sannan kuma kasar wato Argentina dole ba za a yi wato suke da wannan tawagar ba. Za mu ce 'yan wasa da mai horarwa Mike Brown ya gayyata mafi akasarinsu da suke buga gasar 'yan kasar Amurka. Ah, sun zasu za su ba da gudunmawa wa kwallon kwandon kasar nan daga yanzu zuwa kafin gasar ta olympics har kuma sauran wasanni da za a buga nan gaba gaskiya za su ba da gudunmawa ka ga ran iya cewa kamar ita kanta wato gasar nba ta kasar amurka za ga kungiyoyi irin su wato phoenix suns su milwaukee bucks duk suna kokari kuma akwai tawagar yan wasa wato daga cikin irin wa'annan muna da ɗan wasa to gana da yan wasa a eh, washington washington kaga dole zai iya cewa kamar abin zai taimaki wato musamman ma yoga ta dita da shi kansa mai horarwa michael brown din duba da cewar kaga bai yi zaben wato tumin dara yan wasan baya tsaya ya jajirce kuma kamar ya shirya wato lashe ita wannan gasa da duk kasar da zai haɗu a wannan gasa ta olympics to ma da lafatan mu da d tigers din da d tigers za su yi kokari domin fidda daga rogo a yayin fara wasannin gasar ta olympics olympics da za a fara watan agusta a karan farko dai najeriya za ta shiga da tagoginta na kwallon kwando biyu wato bangaren maza d tigers da d tigers bangaren mata a gasar ta olympics Allah mun dawo batun kwallon kafa kuma dai ba da LMC din zamu fara ba haka ba da MPFL din zamu fara ba zamu fara da turka-turka ne ah, ko mu ce kalubale da baya rasa nasaba ah, da rashin ah, wato da'a na magoya bayan kungiyoyin kwallon kafar kasar nan kungiyar kwallon eh, bari mu je ga wato ajin kwararru ta NNL inda hukumar shirya gasar ajin kwararrun ta kasa NNL ta tarar kungiyar kwallon kafa ta goron da ke garin Omoko jinzurutun kudi har naira dubu ɗari biyar tare da ayyana sakamakon wasa na mako na 20 da ta fafata da shitin Stars a filin wasa na Chris Dera a matsayin wanda aka tashi a canjaras, Jaras wato ɗaya da ɗaya kenan ana wasa a ɗaya da ɗaya ne A wasu da ake zargi magoya bayan kungiyar ta gora ne suka wato um, suka farwa 'yan wasan shitin Stars da alkalan wasan haka ya sa dole aka kawo karshen wasan ana saura minti guda na ƙarin lokaci da alkalin wasa ya yi hukumar shirya gasar ta ajin kwararru nnl ta ce ta dogara ne da rahotannin da jami'anta da suka halarci wasan suka gabatar mata wajen yanke wannan hukunci mun yi wannan batu lokacin da wato magoya bayan ita goron suka farwa magoya bayan wato kungiyan wasan ma kungiyar ta shooting stars amma taron dubu ɗari biyar bai yi kaɗan akan wannan ɗanyen hukunci da kuma ɗanyen aiki da magoya bayan na a kungiyar kwallon kafa ta goron suka yi ba gaskiya ya yi kaɗan zan iya cewa kamar in kaɗan ɗin shi ne kamata a yi mata abin da wato za ta ji jiki a ita wannan gasa da take bugawa ai tana yin kokari a cikin wato kungiyoyi masu buga wato ajin gajiyayyu kaga mai daraja ta biyu to da ba ta kokari ne ma zan iya cewa kamar za ta ga cewar ma ita ba lalle ma ta iya biyan wannan kuɗin ba sai dai a duk abin da za a yi mata idan ta gaba da jajircewa kamar za ta iya samun wato kanta a cikin wato play off da za a fafata amma dai gaskiya zan iya cewa ko da lokaci haɗin kan ake da bukata idan kuɗin zai zama na cewar gaskiya ba za a ringa bayarwa ba kuma kuɗin su suka zama abin bayarwa to a koma cire maki da zai jijjiga kungiya tunda wasan nan da ake ba tsoron cire maki ake ko kuma mm. tsoron a ɗauki maki ɗaya ko uku to tunda hakan kuke tsoro ba za a ci ku tare kuɗi ba mun kwashe muku maki wanda zai jijjiga biyar tunda a nan Najeriya gaskiya da mai daraja ta farko da mai ta biyu idan aka ɗiban mafa mamaki guda biyar. Da kyar kake samu ɗaya an cire ma biyar dole magoya bayan ka da kisi ne yake sa su ringa irin wannan rashin da'a to sai a yi masa abin da kunyi yi sai mun maku hukunci amma gaskiya ni ina ganin ma kuɗin ya kamata wannan hukuma ta nppl NLL a daina ma gaba ɗaya karɓar zancen kuɗi a koma kwashe maki zuwa shekara ɗaya shekara biyu ga irin wato kwashe makin ba irin wanda hukumar LMC ke cewa suspended mark deduction ba wato za a kwashe maki uku amma idan kuka sake aikata laifin to da ba mu taba ganin an yi wannan ba kamata ta kai tsaye a ringa kwashe maki a kwashe idan ka je kana duba jaroli ka tabbatar da cewa wannan kungiya ta buga wasa goma a wasa goma nan an kwashe mata maki kaza idan ana hakan gaskiya da cewa duk magoya bayan za su dan shiga hankalinsu tunda duba da cewar kuɗin suna ganin ba su za su fitar ba amma ƙungiyar to ta fitar da wannan kuɗi zan iya hakan zai kawo gyara gaskiya gaba ɗaya a gasusun guda biyu da duk mako sai ka iya samun wai an ci tarar ƙungiya irin wa'annan makudan kuɗi kuma ta dalilin magoya ba shi na ga da magoya da suka da aka nemi a bada magoya bayan suka nuna su ba gamsu da yanzu magoya ba su da ba kaga nan iya cewa suna kan gaskiya kuma suna kan gaba magoya bayan gaskiya ba taimaka kungiyoyin suke ba cutar ma kungiyoyin suke yi gaskiya kungiyar kwallon kafa ta shooting stars 3sc kenan zamu iya cewa isa ta samu ribar kafa tun da wannan kungiya ta dauki gabaran dawowa mpfl a kaka mai zuwa gaskiya ta samu ribar kafa ka gano ke cewa kamar yadda karshen mako muka yi bayani irin su shooting star din Niger Tanaros mu Gombe duk tana yin kokari ita kanta gora wani ba a bar ta a baya ba amma kaga abubuwan da wato ta to kaga haka gaskiya zan iya cewa dai abubuwan da ake gaskiya ba ma jin daɗi kuma gyara ko da lokaci muke bukata ko magoya baya da ake wato bada hukum wato kamar yadda alƙalanci ya gyara a wannan ƙasar to ya kamata a ce komai ma ya gyara ɓangaren yanzu magoya baya gaskiya shi kaɗai ne matsala tun da duk wani ɓangare gaskiya na harkar nan an samu sauyi amma ɓangaren magoya baya kullum abin kamar ƙara yawa ya eh, wannan rikici da suke yana dakushe a eh, karsashin ƙungiyoyinsa sannan kuma yana hana masu zuba jari su zo gasar masu zo sa kuɗin su gaskiya dama abubuwa da yawa ne ke faruwa za ka zo ana wasa ka zuba jari kana neman za ka iya samun wani abin a zo a yi rigima Kuma ai irin su ifan yoba da sun yi yunkurin haka ga irin su kwara irin abs bukola saraki kaga irin kokari su ma da suke to kaga ita kanta gorawa, ai ba ta gwamnati ba ce ta wato dan kasuwa ne to kaga yanzu a cikin lalita ka cire wannan dubu ɗari biyar ɗin a yi dan iya cewa kamar kai ba riba ba a gurin ka sai dai ta zame ma asara. <laughs> ta da lashira fafa ta mita 92 da dubu biyar zango fm batun na gasar nnl eh, kenan yanzu ko za mu shiga tattaunawa mu da farko amma kafin mu je ga batun na gasar premier league ta kasa mpfl mu fara da ajin kwararru mm, <laughs> to a gobe ne idan allah kai mu za a buga wasannin zagayen kwata fana zagayen goma sha shida a gasar cin kofin ajin kwararru ajin wato a gasar cin kofin kalubale da gasa ita cup da kuma kwata finals a bangaren mata santoci daban-daban da suka haɗar da mina enugu abuja a kaduna makaudi lakoji Abuja da wato Aba da Wari za su dauki wasannin a bangaren maza yayin da jiya eh, Benin Lagos Abuja da Kalaba za su dauki wasa a bangarorin mata. kaga zan iya cewa kamar abubuwan zai ja hankali kuma a gobe kaga zan iya cewa wasu gasa ta bigaɗe kwale tana mm. jan hankali kaga zan iya cewa ITO ko kalubale gaskiya wasa ne wanda zai ja hankali kuma akwai wasanni wanda za su ɗau hankali wato a goben da za a buga. To idan muka fara wasannin da za a buga su gobe duka da misalin karfe uku na rana agogon najeriya a bangaren maza kenan kano pillars za ta fafata da kebbi united a filin wasa na bako kontagora da ke garin mina gateway da wiki torres a garin inugu yayin da green beret za ta bar jagumi da sunshine stars a garin abuja katsina united da gombe united a garin kaduna naje tana da abia warriors a garin makodi plateau united da Nasarawa united a garin lakota heartland rivers united na garin aba bayelsa united za ta kece reni da lobby stars a garin oweri alka samuno ana cewa muna nuna san kai muna yawan tattauna wasannin da kano pilas take buga amma idan aka duba eh, da watakila yanayin da aka tsinci kai za mu iya cewa ba abun laifi ba ne Ai inda labari ya fi yawa ma mu hmm. tattauna a kai ka ga zan iya cewa kamar yanzu a yi labaran yawanci kano filos din sun dan fi yawa kaga ba wai san kai bane tunda yanzu akwai na ta su ma ana ta ai duk kawai inda labari ya fi yawa nan me abinda da ma sauraron watakila ya kamata ya kamata su sani duk inda hmm. labari ya fi yawa dama mu kanmu ai nan za mu karkata ko a nahiyar turai wani lokaci za ka ga muka dauki batun sauye-sauyen yan wasa ka je in muka je Barcelona ka je ana ta Barcelona kaza Barcelona kaza Madrid kaza Madrid kaza United kaza United sai wani ya ce a to labaran yanda suke zuwa mana a yadda labaran ai kullun nan cewa akwai labari hmm. kullun sai an sa in aka ce yanzu ba ki ba labari a Arsenal to hmm. kaga dole gobe za a iya samun labari a Arsenal to kai ai ka fi son a baka ai zan iya cewa kamar yanzu ci gaba ma zo da kullun ake yi ma labarai sabanin da zaka sai dai ka je ka sofa magazin ka ga <laughs> eh, to ka gani yanzu kana zaunan kaɗan dole wato iya fes za zaka saurara kuma abubuwan da baka sani ba a ƙara fitan ma da shi hmm. a inda kawai labari ya fi karkata ya fi yawa nan gaskiya baka fi. mu fara da Kano Pilas din kungiyar kwallon kafar ta Kano Pilas zai gobe a filin wasa na Bakokon gora za ta kara da Kebbi United ah, tana fama da rashin kuɗi da ƙalubale na gudanarwa ah, rashin kuɗi dai shine babban abu kalubale ga kungiyar ta Kano Pillars. Gobe za ta kara da Kebbi United. Mun ga wasan da ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Smart. Jigunu ya ɗibi manyan 'yan wasansa ya zuba wasu sun samu rauni. A kamata ta yi da muka yi kira a ce an ba 'yan wasa da ba sa samun dama suna buga wannan wasa. To gobe za su buga da Kebbi United. Kar ka manta Kebbi United ita ta fidda Kwara United. Wani irin shiri jigunu yanzu kake gani da shida a wato 'yan wasansa da kuma shi shugaban wannan kungiya jambul suke saboda wani lokaci ga yana zama kamar mai horarwa <laughs> gaskiya zai cewa kamar a irin wannan karan shekarar dubu biyu wato da sha shida kungiyar kwallon kafa ta getube ma ta iya waje da kurar da kano pilas a irin wannan gasa kaga zan iya da sha bakwai kuma yau da desert ma ta ta fita ita irin su yobe desert ta su ma suna irin irin su junior a tete ma duk suna iri ƙananun wannan kungiyoyin naka duk suna kawo pilas wato tangarda to ka ga tun da wasan su an zuba manyan yan wasa an tsallake to kaga yanzu wannan dole a tsallake kuma gaskiya kano pilas zan iya cewa kamar wannan kofar ne damar ta idan ta lashe za ta iya samun tikitin da ya cancanta wato musamman ma a gasa ta nahiyar kana gudun kar ta yi batan bakatantan ke za ta iya tun da kaga yanzu kamar ba ita ce ma mataki na uku a wannan gasa ba mm. kusan mataki na hudu ribas ta tsallako to kaga zan iya cewa kamar yan wasan da ba a sawa yanzu tun da mai wai ya nuna kamar yana kishiro kofin wannan firimiya da yake za a lashe yaudara kai ne gwara dama ya yanzu gaskiya yanzu ya mai da hankali a wannan kofin da ya je wasan karshe aka doke su ya mm. dawo ya lashe to yanzu ma kamar dama ce a gare shi ya iya ƙara dawowa ya lashe wannan gasa saboda gaskiya zan iya cewa ai kiwo din sai ya dan fi masa muhimmanci amma kuma can ma ya ringa neman mm. tikitin gasar zakaru ta nahiyar afirka to baya ga wannan wasa wani wasan da nake da sha'awar mu sake duba samunu katsina united da gombe united kungiyoyi za mu iya cewa ga gombe united tana kokari a ajin kwararru ta kasa nnl ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta katsina united tana kokari a gasar premier league idan muka yi la'akari da wasannin da ta dinga buga a baya-bayan nan wasa ne wanda za mu iya cewa shi ma zai zama ɗaya daga cikin zakar irin gwajin dafi a gasar ta IQ. To in ga ana wato tsautsayi to gaskiya tsautsayi ne ma kusan ya kai Gombe na ta wato kamar ajin gajiyayyu ai lokacin da aka raba wato rukunin guda biyu wannan kungiyoyi guda takwas ta iya wadawa. Hmm. Kasan akwai kungiyoyi da ake gani kungiyoyin NNL ne amma kuma kowane dan wasa zai iya buga saboda tsarin albashin su irin na NPFL ne. Irin su Gombe da Shooting Stars. Shooting Stars irin su Bandireza ma duk da ba sa kokari to kaga zai iya cewa gaskiya wasa ne wanda zai ja hankali ka tsine na bukatar wasanni guda biyar fa har yanzu ba iya doke ta ba ta je wato garin Legas kungiya mai bayar da wahalar gaske ta iya samun nasara ga Gombe za ta ita ma idan kalli teburin wato gasar NL kusan matakin na take bugawa ga 'yan wasan ta kusan za ga masu buga Premier har yanzu sa'ada suna buga mata wannan gasa sun Robin Obannaya a ita wannan kungiya ta Gombe to kaga idan ka tsallako wato kamar su Katsina za ta suma mai wurin wasu kamar Abdulaziz ya dan gano wasu abubuwa da dama kuma yanzu kungiyar tana tafiyar nasara amma dai gaskiya rike cewa kamar ina united ta dan fi gomban samun nasara saboda yanzu ita take sharafin ta wato ce da nasara ce ta garin lokoja gobe mun ga abin da ya faru a gasar ajin premier league ta npfl da suka hadu a kwana-kwanan nan mm. gashi ta sake hada su a zagayen goma sha shida plateau din ne za ta je zagayen kwata finals ko ko nasarawan to gaskiya plateau ta fi bukatar wato gurbin ka garin iya cewa kamar sun je gasar cup confederation gasa ta mai ta farko ta nahiyar afirka sun ji daɗi to kaga yanzu dama ta gudu daga gasar premier sai dai yanzu su a nan su yunkurin neman tikiti tunda nasara yana ta kusan su ne na biyu kuma har yanzu tun wasannin farko da aka fara na gasar premier suna kokari suka daina yanzu kuma sun ƙara dawowa gaskiya ran iya cewa kamar plateau ta ma da yaran tun duba da cewar sun fi su bukatar wato wannan wasa to madalla muna godiya samunu da wannan dogon fashin baki da kai mana a daidai wannan lokaci wani wasan kuma da za a buga na hamayya hadland da rivers united to kaga wasa ne na hamayya kaga zan iya cewa kamar kungiyar kwallon kafa wato fidelis iliciku da kuma wato shi wannan mai warwa biyan ga buti yan wasa kuma jajirtattu na rivers united suna ganin yanzu sun tsallako su ma matakin na uku a gasar firimiya dama tiran tafiyar biri a yashi take idan ta samu nasara yau gobe babu nasara amma dai gaskiya zan iya cewa हमारे suna wannan kungiya ta Rivers a farkon gasar nan sun zuba kudade a wannan irin tafiyar akwa United ta yi amma kuma da ta fara abin sai ta zo ta iya sarewa ka gane iya cewa yanzu kuma hmm. ta fara samun kanta a yanayin da take da bukata amma dai gaskiya na iya cewa kamar ba musu fara da kafar dama ba kuma hatunan za ga a gasar ITO kafin ma a canza mata suna ITO tana da wato tarihi a wannan gasa amma kuma gaskiya yanzu Rivers ta fi ta kokari kuma Rivers din gaskiya za ta doce wato hatanan din to madalla shirin fafa ta mita 92.5 zango fm kamar yadda kuka je ta hanga sport tare da saminu rabiu rudigan shirin fafata muke bajewa iya bajewa takewa iya takewa a fasafasai hagu da dama a tsakiya da baya da gefe dukkan ne a kusurwa na fili ba ma yin wasa da shi muna tabbatarwa mun taba muku ko'ina kuma daga wannan batu za mu shiga batu na gasar premier league inda za mu tattauna dangane da damar da kungiyar kwallon kafa ta akwa united take da shi na lashe gasar ajin premier a kakar nan bayan kammala wasannin mako na 32 kungiyar kwallon kafa ta akwa united tana jin ragamar gasar premier league ta kasa mpfl inda ta ba a wato mai biye da ita kungiyar kwallon kafa ta nasara united a tazarar maki biyar an kammala wasannin makon farko ai mako na 32 a kowace kungiya ta buga wasanni 32 akwa united ta ba da tazarar maki ɗaya har guda biyar shin wace kungiya ce kake sa rai samuna kawai yanzu za ta iya dakatar da akwai na ta wurin lashe wannan gasa wasanni shida da suka rage to gaskiya babu wata za ta iya dakatar da wato akwai na ta ta doke yimba sannan ta wato doke irin su filas irin su nasara ma duk doke su ta yi ga zan iya cewa abiya warriors ne ma kawai suka dan iya irin takawa da na ta suka dan irin ma mm. takawa ita wannan kungiya ta suka dan kama ta suka dan sosa ta kadan suka dan sosa ta kadan gaskiya zan iya cewa akwai na ta suna tafiyar nasara an ka duba yan wasan su wannan wanda ya koma al'ali bengazi din nan duk fureke efiyon mm. mun ɗauka kokarin su zai ragu amma kuma ga wancan atishma ne shi ya tashi yanzu shi yake ta mun zira kwalla irin su umfan udo har yanzu suna wannan kungiyar kuma kokarin suke yi a wannan kungiya ta wato akwa united gaskiya nake cewa dakatar da akwana ta a wannan kakar abu ne mai wahala amma gaskiya nake cewa za ta lashe wannan gasar amma kuma gaskiya za ta dan jiki duba da yanzu wasanni za ta ringa yi kuma na yan gaba gaban tebur kaga yanzu mako mai zuwa kusan ribar za ta je to yanzu ta samu nasara amma nan din ma gaskiya ta kai mamaki akwai ta ta iya samu wato abin da zai kara mata wato aka yi la'akari da wasannin da ta buga da Kano Pilas da Eyimba da Plan plateau united abu na da zai ba magoya bayan akwai united din kwarin gwiwa ita ce ta zamanto kungiya ɗaya tilo yanzu a gasar mpfl da za ta je gidanka ta samu maki gaba gadi to kaga zan iya cewa kamar me ka baya dora wato kungiyar akan turba da kuma ya iya barin kungiyar shi kuma kyan ribobo shi ma kwararre ne ya zo san shi mai warawa ne wanda ya fiye tare wato yan wasansa a baya amma kuma yanzu kaga zan iya cewa ya zo taba bal din ma yake yi kuma ya kawo yan wasa sun shiga tawagar super eagles yan wasan su kusan guda biyu yanzu sun da kuma hakan zai kara musu kansu gaskiya zan iya cewa kamar akwai ta dai a bana eh ita take sharafinta kuma idan ta lashe wannan gasar ya ta cancanci ta lashe amma nasara ta su suka fara wato ɗauko wato tirin-tirin a gasar mun zaci ma su za su iya lashe wannan gasa a karo farko duba da cewar waccan kakar da aka fara gabatarwa da ƙyar ta iya wato tsallake wato da je fashin tallace-tallace idan muka dawo za mu dora wannan tattaunawa. abokina Sadar nake so na baka bikin kanwar ka saura kwana kaɗan maganar lemon da sa a shane zan kawo. A'a baban nura kar abin da ma yawa. Ba komai ai tun da aka samu lemon pop cola kuma a nan jihar Kano ake yin sa wato ƙasa ta Najeriya masu taron biki ko suna ko wani nau'in taro da ya danganci farin ciki. Tarawa masu taron farin ciki yi amfani da lemon pop cola. Rai na to yanzu a ina sun samu lemon pop cola. Za ka iya samun lemon pop cola a dukkanin kasuwannin da ke fadin Najeriya haɗi da ƙananan so da manyan su da ke wannan ƙasa. Kamfanin Mamuda Group ne suke yin sa. Neman pop mai daɗin ɗanɗana. to madalla mu da shigowa mu da dawowa cikin shirin na fafata kuma kamar da aka ji muna tattauna ne akan damamakin da kungiyar kwallon kafa ta kwa united take da shi na lashe gasar premier league a kakar bana samunu za mu iya cewa kawo yanzu kungiyar tana da makinta guda hamsin da biyar kenan a saman jadawali makin da sittin kano filar a nasara united tana da maki hamsin da biyar rivers united maki hamsin da biyar kano filar tana da maki hamsin da biyar amma wani abin sha'awa ga akwai united ita ce take da abin da ake kira a tara a tara goal difference har 21 a tara a tara su 21 za ga tafi kowace makon kungiya ga maki ga yawan kwallaye a wannan makon da za su yi wasa da iyin mana duba a tara a tara na ce to ai su yin ma gaba ɗaya kwallo biyar ce da su hmm. kaga akwai na ta idan to kaga yanzu idan da akwa ta jira musu da na akwai wajen goma yi da ita wajen ashirin kai akan iyimban na to kaga yanzu iyimban ba idan ma sun ke doke ako a garin nasu sai dai su zo tebur din amma kuma wannan a tara a tarin za ta yi tasiri akan akwana nata gaskiya akwana nata zan iya cewa kamar wannan kakar ta ce kuma za su ji daɗi amma kuma aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi akwai irin su adamawa united kungiyoyi wanda suke ba manyan kungiyoyi yanzu tun da sun riga sun wada wato ajin gajiyayyu gaskiya dole ne iya cewa akwana nata shekara ta ce amma kuma hmm. yanzu a inda rigimar take yake waye zai karkare a matakin na uku na biyu na uku na biyu na uku na uku na biyu na uku ma tun da ga aito sai aito din a bana za ta yi zafi riba sun tsallako su ne matakin na uku ga biyu sun koma matakin na hudu dole gaskiya ne ke cewa gasar musamman ma gaba gaban tebur din da kuma gasar aito za su ja zafi duba da cewa yan wato kungiyoyin na nan Najeriya suna son su ga suna wakilci a gasar mai da za ta farko ko mai da za ta biyu a daidai lokacin da muke duba kungiyoyin da suke da damar lashe wannan gasa ya kamata mu je kuma yan kasan teburi mm. waɗannan kungiyoyi sun haɗa da jiga golden stars sifani ba hori wolves da adamawa united tafiyar ba ta kyau ba ta kyau ga waɗannan kungiyoyi ga adamawa united za mu iya cewa wannan lamba da ashirin tun da ta fara kakar bana in ka ɗauke makon farko tun da aka buga wasannin makon farko aka buga na biyu ana buga na biyu ta koma mataki na ashirin har aka eh, shiga mako na talatin da biyu tana wannan eh, gurbi za mu iya cewa daga nan watakila <laughs> adama yana ta zai iya cewa wancan kakar ma don an ce ba wanda zai wada ba wanda zai hauru ne amma ai tun wancan kakar ita ta wada an ka duba ai ta dade da yankan tiki ai ta daɗe da yankan tikiti kaga ita ai akwai kaga kamar nasara yana ta ai tare su tarin irin wannan kokari mm. suna ɗaya daga cikin wanda wato ba wanda zai wada ba wanda zai waro taimaki nasara yana ta da mm. haka ma lokaci ne ga mutuwa yake ta yi kai to kaga yanzu ai ba to ta koma nabi'a a amma nasara yana ta zamu cewa dawowan Isaac Dallad ya dada taimakawa kungiyar da shi ma kaga zan iya cewa gwamnatin jihar Nasara ta yi fargajaji to ta yi fargajaji kaga abin da kamar muke ta bada shawara kenan mu ma a samu mai gudanarwa guda daya ba a ita canja din nan ba kaga filin ba an ba mutum ma a bashi kudin gudanarwa kudin gudanarwa kaga kaga <laughs> yanzu za ka ba jambul <laughs> ba kuma eh, dole gaskiya shi ma ka dindina masa kaga in dai za a ce mai gudanarwa mutum ne ai ma dan mm. gudan mu je batun wato Adamawa United din Warriors Stefan Yuba da Jigar Golden Stars ita ma dai za mu ce dama a wancan kakan dama tana wannan gurbi ne yanzu ta dawo inda ta inda take a da to kaga wari dama ita ma ba kokari ke ba har mai horarwa sun iya sallama San da dama su ne wa'anda za ga da san shayin da ifan uba a nan rigimar take amma daga gwallin sa a wannan kakar ba na tunanin za su iya wada wato mai daraja ta biyu duba da cewar ai suna iya kare wasannin su wasu daga cikin na gida na waje ne ba sa iya samuwa in ka duba su kuma adamawa ana iya zuwa ɗau maki guda da ifan uba ma ana iya mata irin wannan wari ma da ana yi mata irin wa'annan abubuwan amma dai jagagon lista gaskiya ba lalle suke wada ba saboda maki hudu suke nema su iya tsallake wato wannan wato relegation din da za su wada a bana to za mu gani idan za su iya daga wasanni guda shida da suka rage wa kungiyar ta jiga golden stars yanzu dai tana mataki da goma sha bakwai a yan bangaren dangerous danger maki 36 yayin da ya ifani bakin mataki da goma sha takwas maki 34 warriors maki 31 mataki na sha a yayin da kungiyar kwallon gafa ta adama united air dindindin kenan a wannan gurbi da mataki na 20 maki wato 23 bari mu bar batun na gasar premier league ta kasa a wannan lokaci kuma matsalaka nahiyar turai na mu je mu ji wani da ake toyawa yau sha'awan da muke da shi a cikin shirin shine mu tattauna batu na wato sauye-sauyen yan wasa raɗe-raɗi kenan eh. na duba da cewa ƙungiyoyi fa da magoya bayan za ana ta eh, ana ta so a ji labari hmm. kuma kaga an gama gasar euro ko fa america yanzu kowane dan wasa zai koma kungiyar sa ganin an ci gaba ko kuma ba za a ci gaba za a canza sheka ne da kake maganan ana batun gasar euro sai na ga wani labari da hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta buɗe bincike kan hukumar kwallon kafa ta kasar ingila da kuma magoya bayan kasar ingila akan wasu rashin ɗabi'a rashin ɗa'a na abubuwa guda hudu da ake zargin magoya bayan kasar ingila sun yi a daidai lokacin da suka fafata wasan karshe da kasar italiya dama ya kamata gaskiya a bincike su duba da cewar ana wato koyi da su ana kwaikwayo da su yasa ga hanyar da ake musu guri cewar su fa ba su da wata gasa wato amma lin din ya fi kowanne zafi ya kamata a bincike su kuma duk wanda aka tabbatar da shi ne mai laifi kawai a hukunta shi wannan zai zama aya ga duk wata ƙasa da take kokarin aikata abin da ingila ta yi. to akwai batutuwa gaskiya kasan akwai shigowan yan kallo cikin fili akwai dan kallo da aka zarge shi shigo a fili akwai kuma kunna irin wutan nan da magoya bayan suka yi ga dukan magoya bayan kasar italiya abubuwa dai na abun kunya gaskiya abun kunya sosai kuma ka ga dan cewa ba haka yi kamata ba a ran kai ka ga dan iya cewa an da yan wato magoya bayan ga wasan Denmark da aka haska idan mai tsara da da za a buga bugun da kai sai mai tsara to ka ga dan iya cewa ita FIFA komai ta ce ma wato hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai komai ta ce gashi kuma har da jefa duwatsu ba dai duwatsu ba wasu abubuwa dai aka dinga jefa a yayin wannan wasa gaskiya zan iya cewa da ingila sun tafka kurakurai dole kuma gaskiya dama ai bincike da su da magoya bayan su da dama ga kamar abubuwan yanzu ka kamar gasa ta gaba da za a fafata musamman ma ita wannan euro jamus za a je hakan kaga zai iya cewa kamar su jamus za su tabbatar da sun kare duk irin waɗannan abubuwa wato da kasar ingila suka aikata hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta ce tuni ta kafa kwamiti na ladabtarwa ta kafa kwamiti na ladabtarwa dangane da abin da ya faru kuma ta sa yanzu haka ana gudanar da bincike sai dai shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ingila wato mark bulligan ya ce su ma a karan kansu suna gudanar da irin wannan bincike sannan kuma yana haƙurƙurtar da magoya baya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba shirman wasu daga mafi karanci daga cikin su yasa kuma ake gani kamar dukkan su a halin su daya gaskiya dama dole sai an dakatar da su kuma idan aka tabbatar da dai ni musamman ma magoya baya da suka ga wannan duka kamata ya in gaskiya aka tabbatar da su to ka haramta musu ma kwallon gaba kallon kwallon kafa a cikin wato fili saboda gaskiya wannan abin da za su gaba da yi ba zai wato zama aya ga wasu magoya bayan da za su ranga yi ba amma dai gaskiya abin ya zama kamar yakin kunar bakin wace ce wasan kwallon kafa a ranga duka da bin mutum sai ka ci wanda tashin duniya ya zo gaskiya ba haka kamata magoya bayan ingila su ringa yi hmm, to bari mu je ga wato batu na rade radin na sayen yan wasa kamar yadda muke samun sa haka zamu dinga sanar da ko da dumi a wani labari da nake gani yanzu yanzu nan daga kafar yada labarai ta mail ta gasar burtaniya na nuni da cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united na gab da cimma yarjejeniya da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid dan gasar faransa ba rafael mai shekaru 28 wanda united din ta jima ta na nema kuma ta ce tana so eh, ta hada shi a baya da shi da harry maguire ah, ya rage ga real madrid shi dai yana gab da cin yarjejeniya da united ya nuna sha'awarsa na koma ko united ko paris saint germain to yanzu kaman yadda abin ke nuna zai tafi kungiyar ta real ta manchester united kuma kaji yana gab da kammala cin yarjejeniya da ita united din ya rage ga real madrid ta kammala tattauna da manchester united domin sauyi shi kansa eh gaskiya zan iya cewa baran da magwaya a bayan manchester zai yi kokari kuma kaga kamar yadda shi dan wasan shi ya bayyana cewar zai bar kungiyar kaga zan iya cewa dole gaskiya ne mazar kuma ta sa hali masa amma kan inda kamar ana ganin zidan shi yake dan ba yan wasan karsan cewar ni ne ina nan to kuma yanzu ni ma na ajiye dole gaskiya ba zana na cewa wannan kakar ma ba lalle a siyo yan wasa ba lalle a siyo yan yan wasa ba kalubale dai gaskiya da shi kansa sabon mai warwa na da madari amma dai gaskiya baran Ramos ya tafi abokin aikinsa to gaskiya da ke cewa shi ma a wannan gabar zai tafi kuma akwai yan bayan da aka saka musu ba irin ta baran din ba gaskiya baran nan ya bari da madari DJ Pepe yana kokari aka ce ba zai iya ba wai baya heda kamar yadda shi ne warwa zidan ya iya bayyana amma muna ganin yanzu fefe har yanzu shekaru kusan 38 yana kokari gaskiya baran in ya bar real madari daidai kamata da kokari da ka iya barin kungiya wani labarin daga kungiyar kwallon ta arsenal na nuni da cewa dan wasan ta hector bellerin ya bayyana wa mikel arteta da kungiyar cewa zai bar kungiyar ta kallon kafa ta arsenal shi dan wasan da ya halin yanzu shine mafi dadewa kungiyar kwallon kafar ta arsenal arsenal wanda kuma ya nuna sha'awarsa na sau shiga zuwa inter milan eh, kamar yadda kafar yada labarai ta metro ta rawaito to kaga shi ma ya yi kokari wato lokacin da arsenal din take kokari yanzu kuma kamar ateta din shi ma yana tsalan matasan yan wasa amma dai gaskiya ina ganin cewar neman dama wanda zai koma ga gurbi akwai dan wasan da suka dauko daga sadantan dan wato portugal wato cedric suarez din nan shi kaga rauni ne ya ringa damunsa to kuma dalaran din yanzu ya bayyana cewar zai kungiyar to kaga neman lamba biya kama a tun da kerin tiyani kamar hmm. shi bada ne nema amma miya haɗe da buga da hagu hmm. kuma lamba biyu tana buƙatar wanda wajen kake buga ba wai a zo a gwada ka ba cewar saboda lamba biyu da uku gaskiya da kusan su ne kungiya. to idan muka je ga kungiyar kwallon ta manchester city kuwa kamar yadda jaridar the sun ta kasar ta ingila ta rawaito na nuni da cewa ta fice daga tattauna da dan wasan gaba na kungiyar kwallon ta barcelona dan gasar france wato antoine Usman mai shekaru 30 kungiyar ta ce za ta koma ne eh, domin tattaunawa da dillalan eh, dan wasan Borussia Dortmund dan kasar Norway Ellen Brand Haaland mai shekaru 20 da kuma dan wasan gaba na kasar Ingila eh, kuma kaftin din tawagar ta Ingila Harry Kane mai shekaru 27 to kaga dama ba girman ya kamata su nema wato a tawagar ba saboda ai girman ba wai standard Poland ba nayin bane Lingard mm. ne mai shigowa kaga su kuma matsalar su shine wato wanda wajen nake buga a guro ya fita jizu ba zai ba su abin da suke so ba dole gaskiya dama su dauko halan din ko kuma to hariken din ganin cewar sun koma amfani da lamba tara ai sun je wasan gasa ta zakaru ta nayi turai sun sha mamaki to sun sha mamaki dole kuma yanzu a fito da kudi a gyara wajen to Chelsea dai da ta ba Manchester City mamaki a gasar ta zakarar nahiyar turai rahotanni kamar da Daily Star ta rawaito na nuni da cewa ita tunuma ta mika ta yi ga dillalin dan wasan na halan za mu iya you. Uh, are. Ah, watakila za ta iya ma manchester city ah, kutse ke ta yi ma kutsen mu ci to kaga za ta iya yin kutsen duba da cewar kaga kamar su chelsea suna da wana ga jiru ya fita ga kuma wato abraham shi ma zai iya barin kungiyar to kaga dole gaskiya sai sun dau wato halin din amma kuma gaskiya hala din ni idan shawara zan bashi gwara ya zo chelsea tun da mai horarwar lokacin da ya karba aiki ya bayyana cewar dama shi burinsa na gaba shine ka dan wasa irin buran halar kuma ya karba aikin yanzu kuma ga shi ana neman wannan dan wasa wato hala to Anton Griezmann din da ake magana hakan kungiyar kwallon kafar ta Barcelona rahotanni na nuni da cewa dan wasan ka iya komawa tsohuwar kungiyar sa Atletico Madrid inda Barcelona za ta ɗauko dan wasa Miguel eh, Saul eh, daga Atletico Madrid a maimakon dan wasan eh, Antoine Conte canje kenan za a yi kamar da Express ta rahoto akwai yiwuwar watakila a yi canje ya koma Atletico Miguel Saul watakila ya zo Barcelona to kaga kamar me yoyin Lagos saurin Lagos wannan Bashkwad ya dan gajiya ga Fediri ga kuma wato Dijon kuma dama saurin Lagos gaskiya salon Barcelona ma yake ba ma dacewa da Atlantico da Madar ba sun da sun dau wato Dipol shine mai irin wannan salo nasu a zo baya a tare sannan a kora wa yan gaba shi kuma saurin sai dai ya baka kuma ya rage ma idan aka yi wannan canza gaskiya zan iya cewa kamar Griezmann Barcelona Ansu Fati ya dawo ga Messi ana tunanin zai ci gaba ga Aguero ga Dipe ga alas Colado kaga yan wasan gaban za su dan yawa idan aka wannan canjan barcelona gaskiya zan iya kamar ya cancanta su wannan abin duba da yan wasan tsakiyar su suko tuno fijanar duk fita za su yi bar kungiya to ita ma kungiyar kwallon gafa ta ba mini ta shiga zawarcin dan wasan gaba wanda take sa rai zai mai mata gurbin dan wasan kasar poland robert lewandowski lewandowski dai ya nuna sha'awarsa na sauya shiga zuwa kungiyar kwallon gafa ta real madrid a kafin fara kaka mai zuwa shekara ɗaya ya rage a kwanta ragin wannan dan wasa kuma ga kafar yada labarai ta as ta kasar andalus ta nuna cewa wannan dan wasa yana da burin ya koma real madrid to ka gani da madrid nan iya cewa kamar lewandowski iya je zai ba su gudunmawa duba da cewar benzema shi ma gudunmawa amma kuma gaskiya tsofaffin za su ƙara tara tun da lewandowski yanzu yana da shekaru kuma kyauta ya je wannan kungiya ta borussia dortmund idan ma sun bari kwantaragin sa ya tsare to real madrid suna rabuwa da irin su ramos stony cruz za a iya rabuwa da su nan da wasu 'yan shekaru tunda da yanzu salari na madrid kamar ya koma kan matasan 'yan wasa da su mudir to karawa za su yi gaskiya zan iya cewa kamar gwara su nemi kamar ko halan din kafin ya je wannan kungiyo guda biyu ko kuma wato hariken din ko kuma tun da ga suna neman wani matashin dan wasa moreno wannan din ma idan sai kashi wato kungiyar zai taimake su tunda yobic ya dawo suna da irin su morel duk su da su ba kungiyar gudunmawa. to juventus ta shiga wato zarcin dan wasan gaba na manchester city dan kasar brazil gabriel jesus ne shekaru 23 hudu kungiyar ta kasar italiya dai har walayo tana zawarcin dan wasan gaba na kasar Italiya kuma da ke taka leda a kungiyar Everton wato Moiskin mai shekaru 21 Tutor Sport eh, ta rawaito wani labari Mel ta mai da shi harshen Ingilishi. To Moiskin dama ai dan wasan su ne. Me yasa suka siyar? Daga ne ina ga sallaman mutu da shi. Tabbas. To kaga yanzu kuma ga wannan wato tsari ya wai ba tsari ba algiri ya dawo kuma kamar yanzu su gani suke shine jirgin ceto a wannan kungiyar amma zan iya cewa kamar zai gyara kungiyar tun daga shi yanzu teza ya yi kokari ga morata ga cristiano dibala yana kungiyar idan westin ya dawo zai ringa buga kuma dama dan wasa ne wanda daga kungiyar ya iya fita ya koma ebatan ya koma farisan jamari to yanzu kuma gashi kungiyar ka da ka bari tana neman ka shawara ta rage wannan dan wasan zama a psg ya fi daɗi ko kuma wato in na da juventus ina ganin zan fi bugawa dama ce ne wannan dan wasa ya zauna ya yanke shawara da kansa ta kungiyar kwallon kafa ta arsenal na gabda cimma yarjejeniyar daukan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Lyon dan kasar Faransa mai shekaru 23 a Hossein Awa a haka kuma kungiyar na gabda cin yarjejeniya da dan wasan kasar Belgium Albert Sambi Lokonga mai shekaru 21 daga kungiyar kwallon kafa ta andalus har wala kungiyar na tattauna da dan wasan tsakiya na kasar Ingila da ke taka da kungiyar Manchester City James Madison mai shekaru 24 kamar da a jaridar Sun ta rawaito. To ba neman yan wasa ne matsalar Arsenal ba ba tantan sallami mai horarwa su wanda wato zai iya wato gina musu kungiyar da yan mm. wasa wanda kuma kasuwa har yanzu akwai yan bar suna da yan wasa masu zira kwallaye guda hudu akwai kaga ɗan wasa abu mai lakazeti duk suna wannan kungiyar ga irin su william duk suna ba da gudunmawa kawai mai horar wannan kungiyar ta fi karfi da ya zo zai iya musu alkawarin champions league <laughs> to ga shi musu koyi rufa ba basu dawo ba kuma sannan babu tikitin da za a iya kawai kallo a gida to sai dai kallo a gida kawai a sai ba yan wasa ne matsalar su ba a teta shi ne gaskiya ba zai iya wato canza taswirar wannan kungiya ta asuna ba idan aka samu kwararren bayan mai horarwa kamar yadda mun ga tottenham sun canza everton ma sun canza su ma su je su zakulo wanda zai iya wato mai gurbin wato za su ringa za a ringa dama da su a nahiyar turai to sabon mai horar da kungiyar kwallon ta crystal palace patrick vieira ya shiga zawarcin dan wasa mai tsaron ragar kadan kasar ingila Remy matthews mai shekaru 27 wanda kwana-kwanan nan kungiyar kwallon kafa ta sunderland ta wato sake shi kamar da kafar yada labarai ta miro ta ce za mu ga aikin da Patrick Vieira zai yi tunda ya je Messi ma sallamar sa aka yi mm. to yanzu kuma gashi ya koma wato Christian Palace mm. amma kuma zan iya cewa kamar to sai zare mu ga aikin kamar yadda ka bayyana <laughs> amma ka san waɗannan tsofaffin yan wasa mm. ah, da ana ta tunani kungiyar ta Arsenal ma watakila Patrick Vieira ah, daga cikin su dai watakila ta ɗauki ɗaya ta nada shi amma kuma ah, masu kungiyar ba su bi shawaran Arsenal dama dai gaskiya su kansu matasa yan wasan wai tsofaffin kafin yan wasan da suke daina kwallo kamata su daina fara da manyan kungiyoyi su dinga fara da kananan kungiyoyi jana daga tusu sallama na lampard to ga lampard ga ga tusu ga filla shi ma kaga da abin ya taba shi kaga yanzu kamar jared duk kungiya ya ta iya ba shi wato kungiya ta a nahiyar turai ga irin su wato zabi hanan da su ma irin kokari da suke to amma kawai lokaci daya ka karbi babbar kungiya abin zai ma yawa gaskiya to labari na karshe da zamu dauka na rade da sosayen yan wasan kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich albion ta shiga wato zarcin dan wasan tsakiya na kasar ingila da ke taka leda a chelsea trevor chalaba mai shekaru 22 sai dai rahotanni na nuni da cewa kungiyoyin da suka da brentford da kuma laurent dukkanin sun nuna sha'awar su na daukan dan wasan kamar da jaridar express da daily star suka rawaito sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai lambar da za ku kira kenan ku ba mu gudunmawa a cikin shirin na afafa fata a daidai wannan lokaci da muke taka dan a tare da ku salamu alaikum wa alaikum salam da muke magana kusan ga sadi ɗin kan fa kai ɗaya daga tsaniyar boko to muna jin ka wato a gaskiya kan ga abin da magoya bayan ingila su kai bai dace kuma ina fatan hukumar kwallon kafa ta duniya za ta ɗau mataki mai sauri akan magoya bayan ingila da magoya bayan mai oh, to muna hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai dai to muna godiya sai dai hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ita ce take da wannan alhaki tun da gasar gasar ta ne ba ta hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ba sifili takwas sifili takwas uku sifili hudu biyu bakwai takwas bakwai shi kadai lambar da za ku kira mu iya daga kiran ku kenan salamu alaikum wa salam wa rahmatullahi wa muke magana Ina Sports Alamin AA Kwana Mai Salci Dalla Dalla. Na kurna muna jinka. wani shakka dangane da gasar a kuyuma ta kasa mm. ni gaskiya na riga na bawa a akwa united gaskiya wannan kogin kwarai da gaske duk da zagayen da suke don su a baya gaskiya sun yi ɗayan maki da dama mm. wannan da shine gudunmawa ta alamin ne kuna tashi kala. To muna godiya alamin kurna. Eh, alamin kurna kusan kullum ya tsaye shi ne na farko. <laughs> Yana da sa'an mm. ah, wato shigowa wannan shiri. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke talk. masha Allah suna na tara OPC shirin da yar kurna mai akwa na na yana wa al'amin godiya da ya bani OPT. To wana jinka in dai akwai na ta sun in dai akwa United sun ci sai mun kira ka cikin shirin na. Eh, to a yanayin yadda muke tafiya za ka gaskiya dama kusan yanzu cin tabbas yanzu da cin wasannin mu guda biyu shine zai tabbatar mana da wannan kofi tunda za ka ga wasannin guda biyu zami a gida mm. sai mun samu wannan nasara ta riba su ko a sati mai zuwa ran lahadi kenan muka cinye ne insha Allah ina ba ka tabbatar muka mm. tsaya wasan mu na gida insha Allah mun zai sunna kofi mm. da ofisi kana shi to muna godiya mai akwa united san akwai Eh, yan manaja shi mm. kuma kasuwan hashkam yake shi kuma goyon bayan eyin bane <laughs> kuma kaga akwai yan jigawa eh, akwai yan bauchi eh, wato wiki assalamu alaikum alaikum assalam za ga kilo tun babu sabon na fayi na gari <laughs> wannan ke tikitin da an an kano filar ne ah. ne APC ne shi muka sani to da ya karbi na koma a ah, to muna jin ka to sa Allah sannan ina taya kungiyar kwallon gaba ta kwai na da fatan samun nasara a wannan kofi da suna da muna da wasanni guda biyu da suke a jere za mu buga a gida. Mm. na kuwa da suke mun ma baya ta yi muna san fatan za su yi tafi ke sannan gaskiya kungiyar kwanan gaba da dalmar da mai fata alkai da wannan kaka da za su yi kafin mun tsoro sun kafa ta lafiya. to muna godiya akwa united fa tana ɗiban fasinjoji samu mm, gaskiya tana ɗiba amma dai wannan kero fa za mu kai dan za mu kai na abacha. kai dan <laughs> barkanku da warhaka. ta barka dai da muke talk. yau wato sura na haya kare da biya gwari bin to muna zo. wani sharhi da kuka yi da ainihin abubuwa da aka tattauna mu musamman gasar Firera na ga an tattaɓo labarai da yawa to muna kuma filas fatan alkhairi a wasan gaba da zamu yi na aikiyo da muna ga kamar Premier League da ya fara nesa da mu ya fara kwace mana amma muna fatan alkhairi mu karkare ko a mataki na biyu ne amma kuma lashewar rabo ya zo muna fatan Allah ya samu lashe. To muna godiya kun taka da kalin majina. <laughs> Ah, bari mu kara kira kafin mu je ga sakonni ko samunu mm. eh, bari mu kara daga kira ko da guda ɗaya ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, to muna jin ka na yin ne mm. mm, majalisar da tijan andalas <laughs> muna jin ka sunusi yau to sai kuma eh, gaskiya na da kuma da zai bayar a kungiyar kana gafa tare da madarasi ba da shi gaskiya kaga kamar ba zai wa da hmm. zan sun jaya da yawa shi kuma da su yanzu har kan na sa hmm. kuma gaskiya na ji daɗin kasar eh, mai tafiya da ta samu nasarar lafiya wannan gasa ta kofi na iya turai kai mun manta mun daina wannan malam <laughs> kai lallai sai ka taba ingila so yake wai sai ya taba ingila ba ka san nan bai samu daman shigowa bai samu daman shigowa bai samu daman shigowa cikin shirin ba mm. a samu da ayi hakuri bari mu kara kira guda daya mm. <laughs> assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana wani abba kakan ka sami ne mun abba abdullahi ko <laughs> to muna ma barka wai shi ya sauka da kan katanga ko kuma mai wata katanga bari mu ji abin da zai ci ba shakka an kaba yiro kuma alaki yan Najeriya ya kama sai ka tafi yan waka kai mhm. wa saka sannan kafa ta hasirar mm. ba shakka ka sami ka cikakke kai ka isa harkar kwallon kafa mm. sai ka nuna kwatai mm. kaka fararen nan suna damar ka ka kasar ka wata mahaifiyar ka ya kasance ka tafi wani kare sannan kuma kun ta ta hasirar ai Ismail Abba in dai karanta ba ne a takarda a rubuta a takarda ko hmm. daga buta kamar san sa ina ta da sun da sallan kafa ta Arsenal kamar yadda Kamin ya ce ka ta, tala Arsenal a rike ta ne wallahi amma yau ko san kana sai aka samu Arsenal ka san yadda aka ka tara ta ai sai mu kani in ko ta aka wura wuta muka fa <laughs> to mu ba ruwan mu lalan musti ya eh. san akwai wani lokaci da aka yi wato taro na A bayan arsenal eh. mustapha da london boy na je london boy na mun kore ka jiko hmm. mustapha yana ina kan katanga ai ba san wani london boy ran nan ba bari dai kan tura mishi a a gaban magoya bayan hmm. arsenal ah, samun muna jin ka sakonni to zarawu abdullahi renu da ke jigawa ta ce tana sauraron mu a daidai wannan lokaci ta shirin a fafata su mun ga sako muna godiya sai kuma wannan sako daga yusuf mai barcelona mun ga sako muna godiya sai kuma sunusi wai wannan haruna usman rayya da ke garin munjibar kai ma ka ya shigo idan wato wannan layin da ake ta kira nan ba ba daga layi nake ba kuma na san ni yanzu dukkan wayoyin da ke gaba <laughs> na sai kira Amar Abdullahi ya ki sako ya shigo sai kuma wannan sako shi ma da ya shigo daga wato sanin dan kaka ya bawa munjibar mun ga sako muna godiya sai kuma wannan sako da ya shigo daga musu bawa bargo inu sami Chelsea a sai kuma wannan ayuba sa'alar zage kai ma ka ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo daga Hayatu Ibrahim jan total zero to mun ga sako muna godiya idan muka je group din wato a fafata shi ma na ga sakonnin sun shigo hamza na gaske sako ya shigo muna godiya sai kuma sako da ya shigo wato daga shi ma dai kabira hajo mun ga sako muna godiya abubakar sadiq sako ya shigo sai kuma wato al amin wato muhammad sako ya shigo halifa mai barcelona sako ya shigo musa muhammad wato sako ya shigo wato sarkin kwallon kafa lionel messi mun ga sako muna godiya bi fulani kai ma saƙonka ya shigo umar izala saƙo ya shigo sai kuma na saƙo daga wato m karmami saƙo ya shigo muna godiya idan muka je ɗaya gurbin duba da gurbukan namu dai na fafata mm. yanzu sun ɗan yawa kuma kowa yana so a bashi gudunmawa wannan saƙo da ya shigo daga wato ibrahim adam tokara saƙo ya shigo sai kuma wannan saƙo da ya shigo wato shi ma daga wato sefin layi yaya mun jibir mun ga saƙo muna godiya awal ingilan jogirafa kurna saƙo ya shigo sadiq baban wato sadiq yalo ne ba salon wannan sako ya shigo sai kuma wannan sako da ya shigo daga ibrahim idb dan maliki mai da madar da iyamba international sako ya shigo sai kuma wato sa'idu garkuwan hamada sako ya shigo muna godiya sai kuma wato sakon nan da da yawa a mana muna godiya aminu sanata sani mai daga ya ce na fatan kano filar za ta dage da kokari haka kuma wanda ya ce salam na muku fata alheri daga aminu shazo sauna garkuwan tangala shi to muna godiya na salam tanga sport fata alkhairi a gare ka kuma fatan nasara ga Kano Pillars a wasan ITO na gobe sako daga Abdul Viper Sauna Jan Bulo sako na karshe Salam sunansa Tasi mai Barcelona dan Madanho ya ce yana tare da Abdullahi Karim naka ta nan ya <laughs> ai wallahi wallahi kare ko yana ji na ba yana ji yana ji na kare alkawari guda biyu duk bai cika ba kare ka san abin da yake yake yake gamawa da shi eh, baya bari Eh, ko yana eh, sauri yake sauri yadda za a buga wasa sai maza ya ce ya gayyace wannan gayyatan bai taba cin sa'a ba to dauki mazallar koki da daga cikin roki uza kogo ya gama abin na kan Villarreal suka doke Manchester United a gasar Europa Europa ga kuma yanzu ya kara wani hmm, yanzu ka ga da zan iya cewa Abdullahi kare izina a gare ka <laughs> ni ne abun ma sai in yi dariya kawai a dole abin ta <laughs> fatan kuji daɗin shirin na fafata za mu sake dawayya gobe da misalin karfe biyar domin sanar da ku daɗaɗen labarai makamantan irin wannan ko da suka fi wannan ma a madadin fa'iza sana muktar da ta sada da ku tanga sport tare da samin rabi ke yi wa mai sauraro barka da yammaci. mai hangen nesa mita 92.5 a zangon FM.